Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau. Muryoyin masu sauraro, isoshin rayuwa, An ansoshin fikihu da kuma shirin na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau juma'a 20 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda da tara ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kuma sun cewa shekaru 88 sa gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan mayun shekara ta 1934 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen saudiya da yaman a birnin taif na kasar saudiya bayan da kasashen biyu suka gwabza yaƙi a tsakanin su akan takaddamar da suke yi akan mallakar yankuna da ke kan iyakokinsu su yarjejeniyar da ta buƙaci ƙasar yaman da ta miƙa wa ƙasar saudiya ta masu arzikin ɗanyen man fetur na najiran jizan da kuma asir waɗanda suke arewacin ƙasar ta yaman yarjejeniyar da ta buƙaci yaman ta miƙa yankunan har tsawon shekaru 40 ga ƙasar saudiya sannan ita kuma saudiya za ta mayar mata da waɗannan yankuna daga lokacin kuma saudiya ba ta da haƙƙin sake tayar da wani rikici akan mallakar waɗannan yankuna na ƙasar yaman sai dai bayan cikar shekaru 40 saudiya ta ki mayar da waɗannan yankuna ga ƙasar yaman kuma ta yi ƙoƙarin ganin cewa da wasu shugabanni da za su karɓi mulki a ƙasar yaman to masu biyayya ne gare ta sau da kafa kuma tana ba su cin hanci domin su yi shiru da batun wannan yarjejeniya wannan dai na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya saudiya ta shiga yaƙi da ƙasar yaman a halin yanzu bayan da mulki ya cewa shugabannin da suke biyayya ga ƙasar ta saudiya da kuma kare manufofinta a cikin ƙasar ta yaman. masu ko kusan cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1960 kasar kamaru ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana matsayin ranar kasa a kasar ta kamaru kafin wani lokacin da kasar kamaru ta fada ga gashin mulkin mallakan turawan ingila da faransa na tsawon wani lokaci amma a shekara ta 1946 ta koma karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya sai kuma shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kanta kasar kamaru tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 475 sannan kuma tana bakin tekun atlantika a yammacin afirka tana makwabtaka da ƙasashen nigeria chadi afirka ta tsakiya congo gabon da kuma equatorial guinea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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan. da farko ga kanunsu. Iran tana shirin karɓar bakoncin baƙi masu zuwa kallon gasar ƙwallon ƙafa ta FIFA Qatar 2022. A Najeriya kuma shugaban Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Qatar don ta'aziyya da kuma taya sabon sarki murna. sannan za ku ji cewa yaƙe-yaƙe da musibun ɗabi'a a duniya sun mai da mutane kimanin miliyan 60 'yan gudun hijira a shekarar da ta gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran tana shirye-shiryen karɓar bakoncin wasu baƙi wa'anda za su zo kallon gasar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa qatar 2022 bayan da suka cimma yarjejeniyar daukar wasu bangaren bakin da gwamnatin kasar qatar a cikin 'yan kwanaki da suka gabata kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto darekta mai kula da buɗaɗɗen yankunan kasuwanci na kasar iran wato sa'id muhammad yana faɗar haka ya kuma kara da cewa nan da watanni biyu masu zuwa za a kammala aikin hotel-hotel ko kuma wuraren saukan baki masu daraja na biyar wato five star guda biyar a tsibirin kish da ke cikin tekun farisa kuma kusa da kasar qatar banda haka muhammad ya ƙara da cewa ana dab da kammala aikin gina tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta tsibirin kish wanda yana iya karɓan baƙi har miliyan shida kowace shekara a ni bangare kuma daraktan buɗaɗɗun yankunan kasuwanci na ƙasar iran ya ce iran tana da jiragen yawon shakatawa wa'anda ake kira cruise har guda biyu a halin yanzu kuma wasu guda uku suna kan hanyar isowa tsibirin na kish wa'anda suke iya ɗaukar fasinjoji 150 zuwa 300 kowannensu don amfani da su a lokacin gasar na fifa qatar 2022 da kuma wasu wuraren shakatawa daban-daban a tsibirin na kish za a gudanar da gasar kwallon kafa ta fifa katar 2022 ne daga ranar 21 ga watan nuwamba na shekara ta 2022 da muke ciki shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya isa kasar qatar don taya gwamnatin kasar juyayin mutuwan sarki sheikh khalifa bin zaid an nahyan wanda ya rasu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan ya taya sabon sarkin sheikh muhammad bin zaid an nahiyan murnan zaɓensa da aka yi a matsayin sabon sarkin ƙasar ta qatar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto garba shehu mai bawa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran yada labarai yana faɗar haka a jiya alhamis shehu ya ƙara da cewa shugaban zai ƙarfafa dangantakar zumunci tsakanin ƙasashen biyu musamman a ɓangaren bankaɗo da kuɗaɗe da 'yan ta'adda suke amfani da su don ayyukansu a tarayyar najeriya shugaban ya sami rakiyar wasu daga cikin ministocinsa wanda suka hada da ƙaramin minista na harkokin waje zubair dada ministan sadarwa isa fantami ministan abuja muhammad bello da kuma ministan zirga-zirgar jiragen sama hadi sirika ana sa ran shugaban zai koma najeriya a gobe asabar kamfanin kere-keren jiragen sama na kasar iran hesa a takaice ya kaddamar da karamin jirgin fasinja na farko kirar kamfanin a jiya alhamis a birnin isfahan da ke tsakiyar kasar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an gudanar da bikin kaddamar da sabon karamin jirgin fasinja ne a harabar kamfanin na hesa da ke birnin esfahan a tsakiyar ƙasar iran sannan ministan tsaron ƙasar burgediya janar muhammad riza ashtiyani wanda ya kasance babban bako a bikin ya bayyana cewa wannan babban ci gaba ne ga ƙasar iran don ana iya amfani da wa'annan ƙananan jirage don buƙatun cikin gida na fasinja da kuma harkokin tsaro kuma mataki ne na ƙera manya-manyan jiragen saman fasinja da na ɗaukar kaya wanda suka kai matsayin amincewa a fagen ƙasa da ƙasa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Dakarun Sarayal Quds bangaren soje na kungiyar jihadul islami a yankin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye sun yada wani fefen bidiyo wanda yake nuna yadda jiragen leƙen asiri na dakarun suka yi shawagi kan matsugunan yahudawa da ke kewaye da zirin gaza a daidai lokacin da ake yaƙi mai suna saiful Qudus a shekarar da ta gabata kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa dakarun sarayal quds sun ɗauki wa'annan hotunan ne a lokacin da suka sami labarin cewa sojojin yahudawa suna son mamayar yankin gaza ta ƙasa labarin ya ƙara da cewa wannan wata babbar nasara ce daga cikin nasarorin da ƙungiyoyin falasɗinawa masu gogorma suka samu a yakin na saiful kudus wanda aka yi kwanaki goma sha biyu ana fafatawa tsakanin yahudawan da kuma wato falasɗinawa da suke yankin zirin gaza an gudanar da yakin saiful kudus ne na kwanaki goma sha ɗaya a cikin wata man shekara ta 2021 a lokacin yakin da yawa dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas da kuma saraya kudus na kungiyar jihadul islami sun cilla makamai masu linzami kimani dubu uku a kan birnin tel aviv babban birnin yahudawan isra'ila da wasu yankuna da yahudawa suke mamaye da su inda suka kashe da dama suka kuma tabbatar da wa yahudawan yanzu kuma al'amura sun sauya mutane kimanin miliyan 60 ne aka kiyasta suka ƙauracewa gidajensu saboda yaƙe-yaƙe da kuma musibin ɗabi'a a shekara ta 2021 da ta gabata. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto ƙungiyoyin bada agaji da kare haƙƙin bil'adama daban-daban a duniya suna faɗar haka a wani rahoton da suka fitar. Rahoton ya ƙara da cewa mutanen da suke gudun hijira a cikin ƙasashensu sun kai miliyan 56.1 a shekara ta 2021 da ta gabata kuma mafi yawansu 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas ne ƙungiyar idmc ta 'yan gudun hijira a cikin ƙasashensu ta bayyana cewa wannan adadin zai ci gaba da karuwa musamman sanadiyar yakin da aka fara a cikin watan fabrairu na wannan shekara ta 2022 a ƙasar ukraine darekta kungiyar ta idmc alexander bilak ya bayyana cewa shekara ta 2022 za ta fi muni sanadiyar yakin da aka fara a ukraine don ya zuwa yanzu kaɗai mutane fiye da miliyan takwas ne suka kauracewa gidajensu watanni biyu kacal da fara yakin a yayin da wasu miliyoyi suka shiga ƙasashen turai don samun mafaka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala masu sauraro zu ma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu shiri sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na zaben kasar faransa wanda emmanuel macron shine shugaban kasa na farko a wannan zamanin wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin kasar waje da na cikin gida a wa'adi na farko ya sake dawowa a wa'adi na biyu bayan jama'a sun sake zabensa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane suke watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda suke sansa sun fito sun yi masa rawar gani music domin tattauna wannan batun zaben ƙasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu maudubu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar ƙasar faransa da ke da zama a kanon dawo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zaben. sake dawa dai wannan yanki na afirka ta yamma kana ganin yaushe ne kan magi zai waye har mutanen afirka ta yamma wanda faransa ta mulkin mallaka za su waye su ga cewa sun kwato yancinsu da kasan faransa duk da cewa ga a cikin tsarin mulkin kasan su. eh to albishir za a fara wayewa a yanzu da muke magana da ka a shekarun jiya ko yaushe ne na jiran litin da wuce mali dama ta fara bantayawa sannan zama da bankin rasha kafin mali da central african republic da kira wannan sojojin haya na rasha ke kare ta daga daga shirin faransa har da dai sojojin faransa ba su bar kasan central african din ba ita kuma mali na ta kwandare ta janye daga maganin faransa ta kira wannan wagana din sojojin haya ne na rasha su ke kare kasar ta yanzu to akwai kuma gini gini na sai kusur da dama tun suwa lokacin yanci ma shi ama sai kusurai ya ba shi cikakken yin kai a nan fara ya fusa da shi ya kace kace da kasar ta ta sama ta takunkumi ya zama ita ce kuma ba duk kasan cikin mulkin abin nan kasashen nan faransa wani mulkin wannan ka da yanzu mata da wanda saboda da sojoji sun kwace mulkin su kirge da mulki burkina faso tana kan hanyar ita ma ita ma sojoji sun kwace mulki ba don komai ba ana gani wai don saboda a'a saboda su a da faransa ne to kasashe dama yanzu masu karfi na faɗa a ciki ta maganin mulkin faransa a afirka ga da kamaru da rigari sai kuma cote d'ivoire don su ne suke cikin arziki mai karfi ko faransa ba su da wurin saboda ita faransa sun fi azar ba ta da wani tattalin abin nan na dukiya kasar ta ba ta wasu ma'adinai ba ta da komai sai dai dan ilimin da Allah ba ta kawai na technology na ganin kere-kere to tana amfani da wayannan kasashe da azurta tun fil azal faransa tun da take tun zamanin masarautar su na irin na gargajiyar su su mahandama ne kawai masu kai hari ne kawai su kai wannan karar hari ne su kai mancin in ka karanta harin napoleon ba aikin da yi su illa kai ma kasashe da yawa hare-hare da kwashi dukiyar su kan faransa wannan ma ta janyo hitler ya zama wannan kasar saboda kai ta faransa abin da zai raba afirka da wannan kasar tasu sai da ikon allah sai ko sun ba wa ba su waye ba ne an fi karfin su saboda duk sun yi faransa da jiya kasarsu wanda ya make shi da farko nan burkina faso an tabbani dan dan da ya dauki mulki ya ce za rabu da faransa da wuce wata shida ba kama ce shi cire shi a nan cote d'ivoire akwai laurent gbagbo shi zaɓen shi ma ne zaɓen zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne saboda shi professor na university ya nemi a cikin ruwan sanyi rabu da faransa faransa da ƙarfin ya aka ɗauki helicopter na soja aka make shi a fadin aka cire shi aka koran da ke mulki yanzu shi alasan watar da ke mulki yanzu mata shi ma yan faransa ce ba yanda shi yan shi bitan faransa shi yana da ma shi wato abin nan na zama kasa na faransa shi dan faransa da kwanan kwan cote d'ivoire to kaga ba yanda aka iya rena mutane su suke rike da mulki yau nan kamar ka dawo tun da suka zara a hijo wanda ya fara samar da mulkin kai ya dan waye ya fara tara kuɗi shi ba yana tara kuɗi ma ya rabu da su ne zai gyara kasan shi suka yi suka cire shi a laluran hauka suka yi mishi sauka daga mulki a tsoron da wanda ke mulki yanzu wanda ke mulki yanzu shi dan tsiraro ne cikin yan kananan tsirar mutane suka tsora wanda zai ke shi sojin faransa ke gadin fada ne sojin faransa ke yin komai kamfanin faransa ke tafiya dokin kasa saboda rabuwa da su kan ba zai wahala ba wa mutane dan mutane a cikin kasa sun sun waye sun sani amma ba da sai fi karfin su mama ce kuma ita kasar america ta sani ingila ta sani amma suka yi wasu suka zo su to ka cire wannan ma tukuna ka koma libya ka dace ya ce zai amurka kuɗi irin na wanda ke da abin eh, da zinari wanda ke ba ƙasar amurka eh, yanci musamman ƙasashen faransa faransa zai kutu kuta kira ne haka za ka mamaye a kore shi daga wani da ƙarfin amerika ke wannan mulki mu dai muna fata wannan yakin da za su suke da ukraine allah ya ba rashin eh, nasara irin bakin amerika nan wala Allah ne sa ta sata magana Faransa don yanzu idan aka ce eh, ne ta tashi nasara a Ukraine din nan to kasar Mali kasar Burkina Faso kasar abin nan duk za a zama kufe su ko saboda ma shi ne kwashi sojoji daga Mali Nijar ya koma yin zaman su aka aje mutumin su ina Nijar ya Mali boda guda ɗaya ne kan su aka iyaka da iyaka Najeriya ta ce a yi ECOWAS aka yi ECOWAS na kasashen Afirka ta yamma har yau an kasa cewa saboda mai saboda Cote d'Ivoire ta yi kuɗi ta iya a rabu da faransa Najeriya ta yi kudi bai daya daga yadda ta yi kudi bai daya a kama da Boko Haram aka nuna mata a kanta har yau ana tashi tashi hankula tsakanin kasashen Sokoto Zamfara ba don kuma saboda Najeriya ta yi a bai daya aka hana ta kwanciyar hankali to wanda ka faransa kan sai da Allah raba mu da sharrin da Ni ka tuna lokacin da aka fara yakin ba ta da Najeriya kasa ta farko da shafa ɓallen Najeriya ta ce ƙasar Faransa da ka taimako sojojin haya sauransu zuwa ma yan biyafara kuma har gobe tana bayan an biya faru na a kasar har da ɗimbin arziki da yake wannan yau su damu da wani saboda haka maganin faransa yana da wahala saboda sai dan neto ne ta kasa neto ta kasa da na faransa kuma ta kasa amma ba ka ba mu a cikin matsala. yanzu da a ce wannan laifin ta ci zaɓe za su samu bambanci tsakanin harkokin wato harkokin kasan waje na faransa da wanda yanzu makon ne yake yi to allahu alam da kai za a samu shi a bambanci za a samu guda ɗaya ne kada da cin hauka saboda za a daina ba mutane dai takardun haihuwa na kasan faransa ni su yan afirka ne ko yan wata ƙasa amma a rabu da maganan bambanci na maganan tattalin arziki ba zai ba don faransa ba da komai ba na ga maka kasar faransa ba ta da wani abu na zo a gani na arzikin kasa ba ta da shi man fetur ba ta da shi kol ba ta da shi wajen manoma ba ta da shi da da za ta rayu sai da kan shi wannan ita ka take da ba zai ba kacin can kasan ce kuma america din nan da suke so kasar ta ita kullum haka take kawai wanda an canja ma dai laraba laraba na kawai su bada kasan su ko kuma yahuda a rage musu fawa cikin kasan su shikenan amma ba nan a da Amurka kan zai wahala da karshe yanzu wani kira zaka yi mutanen nahiyar afirka musamman ta yamma wanda faransa musu mulkin mallaka cewa da za a musu kawai su kara karatu su kara hakuri amma a rabu da faransa yana da wahala gare saboda shugabanninsu duk suna da kuɗi a faransa shugabansu bayan faransa ne ba da suka iya ba a shiga da zai mulki a ƙasar amurka da mai renon faransa sai da haɗin kan faransa wanda zai ce zai yi wata ba ce da shiga sai da ƙarfin tsiyawa wata jefar da shi balle ma ba zaɓe ake ba ba wani zaɓen da ake cikin wannan ƙasashe da zai kama kare haka kama dora dori ga ɗauki dora ake ta yi kan duk fati fati da ke don shirme ne ba mu shi kawai sabon da faransa ya faɗa daga can eh, shan zai ake shirya komai aka dora musu a ce to dama duk yan da masu faransa suke tafi da kasa dukiyar kasa ma hannun faransa wani ɗinke ya samu su ƙara hakuri su ƙara ilimi ba su ƙara ilimin ta yanzu ka samu ilimi da Allah ya suka sa sa rabu da kasashen faransa amma yanzu kan gaskiya da wahala. to masu rare a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kuma shiri na ƙarshe sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon malam abdulrahman abdu modibo jidda wani masanin adabin faransanci ko mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabon nigeria ni awal na shida na gabatar likicewa sayon jiko madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa boh barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu iya cawo sa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama mu da mu albarkacin bakin mu. Mai magana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman moto a daidai sahu Tribune Official. To nan ina jinjina ma matasan jihar da magaram yan kungiyar a daidai sahu wanda suke tattaki yau ranar Laraba sun je bankin jini sun gudanar da bada jini a kaɗan matasan da suka je masu a daidai sahu kusan sun kai ɗari biyu. Kuma wannan ba karo na farko bane wajen karo na uku ne suna koyi da yayin su uwa wa'ansu abokansu 'yan kulab da fada na jihar da magarme kamar yadda suke gudanar da aiki da tsatsace kasar su kuma da taimakon al'umma 'yan uwansu wanda suke gadan asibiti ana yin abin da zan ce da ina jinjina musu allah ƙara danƙon zumunci allah ƙara ba da lafiya wanda za a samu damar zuwa don a gudanar da wannan ba jini da ake mai magana eh, dozman moto a daidai sau turbin official kungiyar masu kira saurare bugo da ƙari kuma mamba ne a coordination na jihar da magarin kulab da fada assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu shafin hausa radio boh sunana uda mamadu a jatkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar nijar yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu to ni zan yi magana ne akan shugaban ƙasarmu mame bazum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shekara ya ƙari to ina kira ga iyayenmu malamai su fito su gaya mishi gaskiya yanzu tun da yi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale to ina kiran ku malamai iyaye kusan cewa a hakkin al'umma na hakki na karatun da kuka yi abin da kuka sani na gaskiya da buka fitowa ku yi magana don shugaban ƙasa ya yi magana to kusan dai allah yana ganin ku Assalamu alaikum gidan radio bihot Hausa da farko sunana na tasiu unguwa tudu daga karamar hukuma ta gafa ta a jihar da magaram to yau ra'ayina kan zanga-zanga da 'yan kasar da suke yi ta nuna kin jinin kasar faransa da take kasancewa a cikin kasashenmu na afirka to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna kira da shugabanninmu na kasashenmu na afirka yana da kyau su ganewa kasar faransa ba wai tana son mu da kaluwa ba ne hasali ma albarkatun kasashenmu ne take ɗiba take kaiwa can kasashensu suke sarrafawa suke samu kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum yana da kyau shugabanninmu su gane na gode gidan radio bihot hausa daga tasiu unguwa tudu daga ƙaramin hukuma ta gaf fate a jihar da magaram tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya hausa suna na abdulaziz crazy daga damagaram a jamhuriyar niger kira na ga nake abokan matasanmu na niger ga baki ɗaya mu bisa kan abubuwan hawa ne musamman maza ga matashi ya biyo layi a guje bisa abun hawa ya huce kuma akwai danjoji masu tsaidawa masu bada don me aka yi wannan danjoji don saboda su kare lahiyar mu matasa da kuma duka abin da ya kamata akan abubuwan hawa musamman ma sai ga in. inji ba wuta mota ba wuta an zo an huce wannan bai kamata ba ya kamata a ce matasa su gane guje-guje wannan bai da amfani a bisa abubuwan hawa mai magana abdulaziz burji daga damagaram a jamhuriyar niger to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da abu lahab wanda ya baje duk abin da yake iya yi na dukiya da ƙarfinsa wajen yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka mun kuma bayyana cewa Allah ta'ala ya saukar da wato suratul masad don tabbatar da halakar abu lahab wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa iri-iri a yau kuma za mu fara da matarsa wacce take tare da mijinta wajen cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan allah ta'ala ya haɗa ta da mijinta a azabar da za ta shafi mijinta don ita ma tana ɗaukar itace ta zuba su akan hanyar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam don cutar da shi sannan tana da wata igiya wacce aka saƙa ta daga kabar dabino wasu malamai suka ce a cikin jahannama za a ɗora mata wani igiya na azaba kan wuyarta don ta ɗanɗana azabar ayyukanta sunanta kamar yadda muka bayyana a baya ummu jamil wasu suka ce ta rantse kan cewa za ta yi amfani da kuɗin da za ta samu in ta sayar da abin wuyanta don cutar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ne sai allah ta'ala ya saukar da wannan ayar a cikin suratul masar da matarsa mai yawar ɗaukan itace akan wuyanta akwai igiya daga kaba malaman tarihi sun bayyana cewa allah ta'ala ya fara azabtar da abu lahab da matarsa tun duniya kafin lahira kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi abu lahab bai je yakin badar ba amma ya aike wa'anda za su wakilce shi a yakin sannan bayan da kafirai suka sha kaye wa'anda suka saura suka koma gida makka suka bawa wa abu lahab labarin abin da ya faru da farko abu lahab ya yi gaggawa ya je wajen abu sufyan don ya tabbatar da gaskiyar labarin da aka ba shi sai abu sufyan ya tabbatar masa da faruwar labarin sai ya ce wayo allah ba zan zargi mutane ba don mun haɗu da mutane farare kan dawaki tsakanin sama da ƙasa sai abu rafi'u maula abbas ɗan abdulmuttalib ya ce ai wa'annan su ne mala'iku sai abu lahab ya ɗaga hannayensa ya dake fuskarsa wato abu rafe duka mai tsanani sannan ya ɗauke shi ya buga shi a ƙasa yana ta dukansa don shi maulan abbas ɗan abdulmuttalib bai da ƙarfi sosai sai ya zauna a kansa yana ta dukansa daga nan sai ummu fadl matar abbas tana nan a lokacin sai ta ɗauki sanda ta yi ta dukan kan abu lahab tana cewa ka san cewa mai gidansa baya nan shi yasa kake dukansa sai ya tashi ya gudu sai abu rafi ya ce bai daɗe ba sai da annoba ta faɗa masa cikin kwanaki bakwai ya mutu sannan 'ya'yansa suka ƙi bizne shi har na kwanaki biyu zuwa uku sai ya fara ɗoyi da kuma wari har sai da mutane suka fara aibata su a sannan ne aka ɗauki gawar aka wanke aka kuma jefar da shi a wajen makka sannan aka binne shi da duwatsu har ila kafin jira daga makka zuwa madina abu sufyan da abu jihal da kuma al'akhnas ibnu sharik sukan fito a ɓoye ba wani daga cikinsu da ya san sauran sun fito sai su zauna a cikin dare inda suke sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare sai safiya ta yi sai su gamu a hanyar komawa gidajensu kowannensu ya gano abin da sauran suke yi sai suka yi ta zargin juna suna cewa idan raunana sun gan mu wani abu zai shiga cikin zukatansu amma suka sake dawowa a ɓoye a dare na biyu suka sake haɗuwa suka zargi juna sai suka sake haɗuwa a dare na uku a jere sai a nan suka ɗauki alkawali kan cewa ba za su sake sauraronsa ba a nan ne sai al'aknas ya ɗauki sandarsa da safe ya je wajen abu sufyan yana tambayarsa kan abin da ya je wajen muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai abu sufiyan ya ce masa wallahi na ji wasu abubuwa da na san su amma kuma akwai wa'anda ban san su ba sannan ya fita wajen abu sufiyan ya shiga wajen abu jahal sai ya ce masa menene ra'ayinka dangane da karatun da ka ji wajen muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai abu jahal ya ce abin da na ji sai ce eh sai ce mun yi jayayya da ɗan gidan abdulmanaf sun ciyar mun ciyar suka ba da abin hawa muka bayar suka ba da kyauta muka bayar sai da muka kasance daidai da su sai kuma suka ce akwai annabi a cikinmu ana masa wahayi daga sama to ina za mu samu irin wannan to wallahi ba za mu yi imani da shi ba har abada ba za mu gaskata shi ba to daga nan sai al'aknas ya tashi ya bar shi kawai masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أشيكم وننشري شري نعم سوشن fikihu. idan masu sauraro na tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kasance bisa ƙoƙarin amsa muku tambayoyi daban-daban waɗanda muka ɗauko takardu naku da kuka turo to amma sai muka kasance wata tambaya ta ɗau lokacin ta ɗauki gama ɗayan ma shirin na wancan satin da ya gabata saboda haka sai zama amsa ɗaya kurin muka iya muka iya bayarwa a wancan lokaci to amma yanzu insha Allah kamar inda nake gani ga tambayoyin a gabanmu bari mu fara da wannan yake cewa assalamu alaikum filin fikihu to wadda yake da filin fikihu ne amma dai amsoshin fikihu muke kiransa yake cewa duk da cewa ni ba mabiyin mazhaban albait ba ne amma ina da abokai waɗanda muke tare da su kuma nakan ga idan an tashi yin sallah sai su yi wani abu wanda mu a mazhaban mu ta malikiya ba ma yi wannan ku shine sai na ga sun haɗe sallar azahar da la'asar in kuma muna tare da su ne magariba sai su yi magariba su yi isha wanda ya nuna cewa mu a gurinmu kamar suna yin sallah ne sau uku a rana maimakon sau biyar menene matsayin irin wannan ne a fikihun ita jafariya wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci kuma da a ce tun da kai ka ce ba ainihin mazhaban jafariya kake ba kuma kana tare da wayannan abokai naka kuma kana kallon yadda suke yi ai da ka fara tambayan su ban sani ba ko kuma kana ganin ka tambaye su ba za su baka amsa ba ne to amma ala'aiha tambayan da ka je ta cikin wannan shiri kuma ta wannan kafa ta wannan rediyo a voh to abinda za mu ba da amsa domin amfanuwan ba kai kaɗai ba kowa da kowa shine cewa idan aka ga wani mabiyin mazhaban ja'fariya ya tashi ya yi sallah azahar ya idar da sallah azahar sai kuma ya tashi ya yi ikama ya yi sallah la'asar ko kuma ya yi magariba yana idarwa ya tashi ya yi ikama ya yi sallar isha wannan abin da ya yi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi wannan hadisin kuma kar ku ɗauka cewa hadisi ne da ya zo a cikin ɓangare na littattafan 'yan shi'a littattafan ahalin sunna kowa ya san da wannan hadisi cewa an samu manzo ba sau ɗaya ba ya yi wannan abu ya tashi ya yi sallar azahar sannan ya tashi ya yi sallar la'asar malaman da suka rawaito da hadisin suka ce ba tare da ruwan sama ba ba sanyi ba ba wani abu wanda ake tsoron ko ba za a iya samun lokaci a fito a sallar ainihin la'asar din ko kuma isha din ba a'a manzo ya yi wannan kamar akwai wani guri ma da aka ce an ma tambaye shi sai yake cewa ya yi abin da ya dinnan domin kada ya kasance ya nauyayawa ko ya wahalar da al'ummarsa wato ruhsa ne kenan idan wannan abu annabi ya yi koda ko sau ɗaya ne to abin da yake a ma'anar sunna shine duk abin da annabi ya yi ko ya faɗa ko kuma ya ga ana yi ya shiru to kaga wannan abu ya koma ya zama sunna kenan to balle kuma tabbas cewa annabi ya yi wannan abun ba tare da wani dalili ba balle mutum ya ce ai akwai shi za a yi amma sai an samu ruwan sama ya barke mai yawa ana tsammanin ba za a iya fitowa a yi sallah kaza ba a'a babu zancen ruwan sama babu zancen dare ko wani abu na sanyi haka kurin aka ga annabi yayi ya yi azar din shi yana idarwa ya tashi ya la'asar ko kuma ya yi magariba yana tashi yana idar da magariba sai tashi ya la'asar ya yi isha to kaga kenan wannan ya zama sunna so in kuga yan shi'a suna yin wannan suna yi ne bisa cewa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wani abu da za watakila ɗaya daga cikin dalilai masu muhimmanci da isa annabi ya wannan domin komai an kana neman tushen abun ko kuma falsafa din abun kana neman dalilin watakila da zai iya kasancewa Shi ne wannan zamanin da muke ciki lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba shi shugulgula da yawa da mutane za su tafi sahabansa da shi kansa rasulullah musulmi da dama suna nan tare da annabi a cikin masallaci ko kuma sai in yaƙi ne ya taso za a tafi yaƙi na eh, jihadi za a ce ko an tafi jihadi ko kuma za a tafi tablik din musulunci da sauransu amma ana nan guri guda to wannan zamanin da muke ciki ayyuka sun yawa wannan zai tafi ofis wannan zai tafi makaranta wannan zai tafi kasuwa wannan idan ya zama na sau biyar ana cikin wannan wasu ayyukan da a wannan zamanin ake yi dinnan sau biyar sai ka fito ka je masallaci ka dawo ka je kai sallah ka sake dawowa sai ga duk musulmi idan suna dadewa daga wajen aikin su ko wajen kasuwancin su ko wajen ana dadewa gaba daya sau biyar din to kaga wannan zai iya kawo halal wani gibi ta wasu bangarori na tafi da al'amura waɗanda suke na tafi da rayuwa ta yau da gobe shi isa allah ta'ala ya umarci annabinsa ya tashi ya wannan sallah a haɗe ba tare da wani dalili na ruwan sama ko kuma na sanyi ba domin ya nuna mana cewa idan wani zamani nan gaba ya zo za ku iya yin wannan saboda shigulgula za su yi muku yawa za ku zama busy to yanzu ka je airport da dama ko a da kasashen musulmi ka je dubai ɗin ka gani saboda yawan musulmai ga sunan amma ayyuka da yawa na airport ba za su iya yin su ba ko asibitoci ko ga sunan gurare daban-daban saboda guri ne da yake son a kowane lokaci a samu jama'a suna cikin aiki to in ka ce musulmai duk su daɗe su tafi masallaci to kaga maybe wasu marasa lafiya su iya mutuwa ko kuma ya jirgi za su yin karo a sama wannan jirgi zai to wannan zai tafi shi yasa sai suka je india ne suka ɗauko da yawa ga sunan kiristoci ne suke wannan ayyuka din saboda su sallah babu sallah al'amuransu saboda ba za a iya kasancewa duk musulmi an sa su a wannan al'amura ba to kuma kaga tun da ba musulmi ne wani gibi zai iya biyowa su cutar da ƙasar musulmi a irin wannan yanayi to amma da an bi haɗa sallar nan a kasashen musulmi suna hada sallar azar da la'asar su hada magariba da isha to suna da lokacin da za su yi salloli biyar din nan cikin rukusa cikin bin sunnan annabi ba tare da kuma an tauye haƙoƙin aikin da yake tafiya a cikin wannan ƙasa ba economic ɗin ƙasa tattalin arzikin ƙasar kuma zai ci gaba kuma a hannun musulmai ɗin ba sai an ji an ɗauko kiristoci waɗanda su dama ba sallah ce a gabansu ba domin su musulman su iya samun wani lokaci su kare wannan salloli nasu ba. wannan ruksa ce ta addini saboda haka ba wani abu ne wanda yake farare ba a'a abu ne wanda yake tabbas manzo ya yi kuma suna ce ta rasulullah kuma ya kaga yan jafariya suna yi to ɗaya daga cikin mafi girman dalilan shine wannan suna bin sunan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kuma sallolin nan biyar suke yi ba guda uku suke yi ba biyar ce tun da kaga mutum ya yi sallah asuba kurin abin da zaka ce an haɗe la'asar da azahar da la'asar an haɗe su amma azahar ana yin ta da ikamata daban in an idar a yi sallama an yi a hudu sannan kuma a tashi a yi la'asar ijma a yi mata ikama daban a yi tarka a hudu kaga sun yi salloli guda uku kenan asubahi azahar la'asar in an zo magariba ita ma za a yi ta yin da aka saba raka uku a yi mata sallama an fara ta da ikama sannan a tashi a yi isha a yi ikama ita a yi mata sallama to kaga salloli biyar ne kenan ba uku ba kamar inda ka faɗa babu wani musulmi dan shi'a da yake salloli uku salloli biyar ake yi kurin ka ce da ni ana haɗe azar da la'asar ana haɗe magariba da isha wannan kuma kamar inda muka nuni ga dalilan nan ga kuma ainihin abin da ya faru kenan to Ah, to da yake wannan tambaya ita ma ta ɗauka mana lokaci da yawa ga wata tambaya na ina ganin ita ba mai tsawo ba ce tunda lokaci yana karatowa shi wannan bawan allah yana cewa ah, assalamu alaikum ni ne ni ne to tambayar ce ta ni ne nake da niyyar yin azumin sutta shawwal to kuma gashi har lokacin shawwal din ya zo ya shige aka shiga watan zalkada shin zan iya yin wannan sittin sharwal din a cikin zulkada amma da niyyan sittin sharwal ina neman amsa wannan tambaya amsa tambayar ka a gurguje ita ce ba za ka iya yi ba tun da shi dama azumin sittin shawwal ai na fulani ko kuma an ce a cikin watan shawwal ake yinsa shi ya sa ma sunan ma azumin gashi nan sitta shawwal azumi guda shida a cikin watan shawwal to in har ba ka yi a cikin watan shawwal ba sai azumin sai watan shawwal ya fita aka shiga zulkada to kaga babu yadda za a yi a cikin zulkaida ka ce za ka zo kuma ka yi azumin sitta shawwal ai shi azumin nafila ne ba a ramuwansa balle ka ce za ka rama shi a cikin watan da ya zo bayansa saboda ka in dai baka samu kaya a can ba to kurin dai wannan ladan sita shawal din ya shige ka saboda haka kurin sai dai kai niyya in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa sai kai kuma yi wancan wanda zai zo din amma wannan ya riga ya shige ka ba sai ka yi tunanin ainihin rama shi ba na'am to zan iya ga wata tambayar ita ma za mu iya karanta ta ko kuma na'am to an ce da ni wani lokaci yayi to insha Allah mu yi hakuri sai sati na gaba in Allah da za mu ainihin ci gaba da wannan shiri na amsoshin fikihu duk da cewa mukan amsa tambaya wani lokacin kwaya ɗaya ko biyu ba yawan tambayoyin ne ko amsa su shine mai muhimmanci ba gamsuwa da amsoshin shine muke bukata shi yasa ko da ya ɗauke mu lokaci mu yi bayani ya zama na a tambaya ɗaya muka amsa matukan bayanin da aka yi zai gamsar to shine mafi alheri wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan zaben ƙasar labanan wanda aka yi a cikin kwanakin nan da kuma sakamakon da yake tattare da shi da kuma abubuwan da za su yi biyowa baya sai dai kafin nan za mu share fage a cikin fitowa ta farko kenan dangane da amurka ta bayyana matsayarta a kan zaben tun kafin a yi shi ta bakin ɗaya daga cikin tsoffin jami'an ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to gabanin yin zaben 'yan majalisar dokokin kasar labaran mataimakin ministan harkokin wajen amurka na baya wato david shinka ya yi wani furuci wanda yake nuni kai tsaye da tsoma bakin kasarsa a harkokin cikin gidan wannan kasa da ayyana makomata a fagen siyasa to dama dai ba wani abu ne da yake sabo ba cewa amurka tana yi ruwa da tsaki a cikin kowane abu babba da ƙarami wanda ya shafi ƙasar labanan kai tsaye jakadun amurka mace ko namiji a wannan ƙasa ta labanan kan kirayi 'yan siyasar ƙasar ko su kai musu ziyara domin yi musu shifta kan abin da suke so a aikata duk da cewa ƙasashen larabawan da ke yankin tekun fashe kamar saudiya da ɗaya daular larabawa suna yi wa amurka abinda take so kai tsaye a ƙasar labanan amma haka bai isa ba zuwa da kaiwa ya fi aikewa da ɗan saƙo sannan nan abu ne da ya cewa abin da mai da labanan ta zama ta da irin wannan muhimmanci a wajen amurka da wasu ƙasashen turai shine batun gwagwarmaya da ƙungiyar hezbollah take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin ita ba da muhimmancin wannan ƙasar a wurin turawan bai wuce na sauran kasashen da suke a matsayin 'yan zaman benci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba cibiyar nazari ta washington institute da ke amurka ta gudanar da wani taro na bidiyo daga nesa a ranar 12 ga watan nan na mayu da manazarta suka gabatar da jawabai mabambanta daga cikin mahalarta taron da akwai hani gaddar wacce mai nazari ce akan harkokin labanon a wannan cibiyar sai da shinka wanda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ne mai kula da gabas mai nisa sai bashar haidar wanda malamin jami'ar amurka ne da ke kasar labanon wanda ya jagoranci wannan taron robert sutloff ya bayyana cewa an buɗe wannan taron ne kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan sai da duk da haka abinda taron zai mai da hankali a kan shi shine tasirin ƙungiyar gwagwarmayar hezbollah a tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi a kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hani gaddar wacce mai nazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin gudanar da taron daga cikin bayanin da shinkari wanda ya fi jan hankali shine ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin barack obama ba ta mayar da muhimmanci mai yawa ba ga kasar ta labaran kamar yadda hakan ta kasance a lokacin gwamnatin donald trump a wancan lokacin kasar ta labanan ta fuskanci durkushewa ta fuskar tattalin arziki saboda matsin lamba amurka kuma a wannan tsakanin ne aka samu fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa ta beirut wacce ta haifar da wata girgizar ƙasa ta siyasa a cikin ƙasar ta labanan shanka ya kuma ci gaba da magana a kan takunkuman da gwamnatin ƙasarsa ta rika ƙaƙaba wa cibiyoyin tattalin arziki da amurkan ta ce suna da alaƙa da hezbollah da suka hada da bankin jamal trust bank shi dai wannan jami'in na amurka ya ambaci cewa ya taka rawa wajen tattara bayanai da suka shafi kungiyar hezbollah musamman ta fuskar tattalin arziki bugu da ƙari shinkar ya ce baya ga ita kanta hezbollah sun kuma kakaba takunkumai akan abokan hezbollah na siyasa kamar sarkin shugaban kasar jibran basir kai tsaye ya ce duk wanda yake kawance da hezbollah to za su rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda za su kada hezbollah a zaben da aka yi tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa amurka ya ce sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar ta labana a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar ƙungiya mai suna beirut tuna ta bayyana a fagen siyasar ƙasar, kuma ta samu wato kujeru na a a gani don haka suka dora a kan wancan abin da ya faru domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben da aka yi a wannan shekarar ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa 'yan shi'a a matsayin ma'aikatanta domin cimma wannan manufa tata kuma akan haka ne ya zirci labanan ɗin har sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki ya kuma ce ɗaya daga cin abokansa na kusa da kusa wanda ɗan kasuwa ne kuma wanda yake rayuwa a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri sannan kuma yake adawa da hezbollah ɗin mai suna lukman suleiman shine ya shirya musu wani taro da wasu fitattun 'yan kasuwa kuma baya ga 'yan kasuwar shinkar ya ce suna kuma da wasu 'yan jarida waɗanda suke haɗuwa da su da zuma dora su a kan layin fada da kungiyar ta hezbollah wasu daga cikin wato boyayyun sirri da shinkadin ya fito da su fili wanda waɗanda ba su sani ba suka sake fahimta akan yadda amurkan take tsoma baki a harkokin labanan ya bayyana da suka ƙirƙiro yunkurin nan da ake kira na goma ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wacce manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakanin kungiyar da kawayenta wannan taro ya kara bayyana wa duniya musamman waɗanda ba su da masaniya a kan rawar da amurkan take takawa wajen bata sunan gwagwarmaya a cikin lamana. ba kuwa don komai ba sai don share fagen da idan lokacin zaɓe zo akalla ba hezbollah ɗin ba ƙawayenta su samu koma baya wajen samun ƙuri'u ko kuma ma a shafe su domin a taso da waɗanda suke adawa da hezbollah ɗin a fagen wato siyasar ƙasar da zama su ne waɗanda za su iya kafa gwamnati to a fitowa ta gaba da yarda allah za mu yi magana ne akan sakamakon zaben da yadda ya kasance da kuma irin hasashen da ake yi na irin sauyin da zai iya jawowa a fagen siyasar kasar labanan ɗan musamman bisa la'akari da cewa an yi amfani da kuɗi a fili ba a ɓoye ba wajen sayan ƙuri'u da kuma ya baiwa fitattun 'yan siyasar da suke adawa da gwagwarmaya a ƙasar nasara ta zahiri da kuma koma bayan wasu abokan ƙawancen ƙungiyar ta hezbollah to masu sauraro za mu da sa'aya a nan sai ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin abubuwan da muka yi bayani za mu ɗora a kai kafin makarkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumudumin su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.